sauraron mu da wannan maraicen Juma'a 29 ga watan Yuli, Assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Halima Jumrau. a da gaske ne an soke maganar samar da alkaryar shirya fina-finai a Kano? Idan haka ne me yasa To waɗannan hujjoji ko kuma in ce waɗannan hujjoji ne suka sa aka soke wannan magana. Me dalili suwaye a bayan soke wannan magana ta alƙaryar fina-finai. Matasan da ke zaune a cikin gari ba aikin yi, me za su ce akan wannan batu? Batun shirin da za mu tattauna kenan a cikin wannan shirin na yau da gobe shirin matasa. To domin yin wannan tattaunawa yanzu haka muna tare da mutane biyu masu ra'ayoyin da suka bambanta da juna akan wannan batu na farko shine Dr. Sharif Almuhajjir ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin musulunci. kuma malami a sashen nazarin addinin Islama a jami'ar jihar Yobe da kuma Haruna Muhammad Godowali da fatan na haɗu wannan suna daidai. Mm. wanda aka yi sani da waziri ɗan daso. mai shirya fina-finan hausa da na kanuri kuma yana yi ma kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu shirye-shiryen haɗakarwa da wayar da kai har wa yau kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu horo a lagos a zamanin mulkin goodluck jonathan idan da lokaci za mu buɗe layin waya ku kira mu kai tsaye mu tattauna wannan batu tare da ku ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu. Wace rawa shirye-shiryen talabijin da fina-finai ke takawa wajen bunƙasa rayuwa a arewacin Najeriya? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook da Twitter ga kuma amsoshin wasu daga cikinku. Ali Abdullahi doran Baga ya ce fina-finan Hausa suna yin tasiri sosai wajen bunƙasa harshen Hausa, amma suna mummunan tasiri wajen ɓata tarbiyyar matasa da 'yan mata a arewacin Najeriya. Saboda yadda masu shirya fina-finan ba sa kiyaye ka'idojin shari'a da nuna al'adar Bahaushe a fina-finan nasu. A baya, mutane sun amfani da fasahar da Allah ya ba wasu tsiraru, daga cikinsu sakamakon shirye-shiryen ban dariya, al'ajabi, al'adu da ma addini. Amma a yanzu kashi casa'in cikin ɗari na fina-finan Hausa ba sa koya tarbiyya da al'adunmu na Bahaushe sai dai rawa da waƙa. Hasali ma ko tatsuniya da ake yi wa yara a da ta fi muhimmanci ga rayuwarmu ta Bahaushe akan fim ɗin yanzu. Sako daga Abubakar Ahmad Roni. Kamilu Rabi'u Rurum ya ce, To yau da gobe ikon Allah, a gaskiya babu wata rawa da shirin fina-finai ke takawa illa ɓata tarbiyyar yara. A yanzu ne zaka ga yaro yana ta faman kaiwa da kawowa wajen neman kuɗin shiga gidan fim. Amma kallon talabijin shine ya fi bunƙasa rayuwar al'umma musamman a arewacin Najeriya. Fatanmu Allah ya kiyaye amin. Assalamu alaikum yau da gobe. a zahirin gaskiya taka rawar da shirye-shirye da talabijin da fina-finai ke yi a ƙasar nan suna ƙoƙari wajen yaɗa yaren hausa da kuma isar da saƙonni da kuma tallace-tallacen kamfanin nuka, amma kuma ta wani hanya suna da rashin inganci a ƙasarmu ta hausa wajen gurɓata tarbiyyar yara da matan aure sannan sun bar abubuwa da dama na al'adun hausa sun ɗauko al'adun wasu ƙasashe saƙo daga lawan sani beni Ahmad Muhammad DTR kila yana nufin da maturu ya ce babu abin da yake ilmantarwa sai dai gurɓata tarbiyyar matasa maza da mata kuma ba al'adar bahaushe ba ne mun san zamanin su tumbuleke da su ɗan wanzan da 'yar mai albasa kamar su kasum yaro gidan kashe ahu ko samanja irin waɗannan drama su ne muka gani muka sani to sai saƙon ƙarshe daga adamu barau gudantu ya ce rawar da take takawa a arewacin najeriya gaskiya sai a slow sai dai ta fannin lafazin soyayya ga masoya ne kadai in ban da wannan rawar kuwa ita ce ta ɗorewa 'yan mata gindin wankan yamma da barin gidajen iyayensu to sai kuma daga cikin twitter ya kamata jamila mu dan tsuntsunto ko da kaɗan ne sosai yawa to sai wannan saƙo daga at abdulaziz fira ya ce at voa hausa ko ba komai dai sun rage kallon fina-finan tura wanda addininmu da al'adunmu ba ɗaya ba at aminu underscore sha'ibu ya ce at voa hausa a ganina sana'a ce kawai ba wata ƙaruwa ta tarbiyya ko al'ada a cikinta sai kaɗan daga cikinsu To sai kuma at Alhaji Mele ya ce at voa hausa tabbas shirye-shiryen talabijin da shirin fina-finai suna da matukar taka rawa a arewacin najeriya domin suna tunatar da al'adunmu at usman manuka fund ya ce at voa hausa hakika shirin talabijin ya fi taka rawa a yankin arewacin najeriya akan fina-finai musamman arewa 24 liberty ta kai sako ga jama'a sai kuma at kabir yan taba ya ce at voa hausa a gaskiya waɗannan shirye-shirye suna taka rawar gani domin su ne madubin da za ka iya dubawa ka karu a wannan zamanin kin ga jamila a nan duk gaba ɗaya wa'annan saƙonni abin da suke magana shine tatsuniya rayuwar diramomi irin na da na daɓe wanda aka mai da su ana yi a gidan talabijin ana nuna wa al'umma sun koyar da abubuwa amma wa'annan a cewar mutane sun canza akala to abinda za ki kalla a matsayina wanda ya san mecece harkar fim cewa ake ba a kyauta ba mm. idan da sakonnin nan cikin goma za a samu guda shida suna cewa an kyauta to da an kyauta to amma tun da waɗanda suke cewa ba a kyauta ba suka fi yawa to ina tabbatar muke akwai abin duba sosai To kafin mu fara tattauna da Dr. Sharif Almuhajir da wazirar ɗan daso bari mu shakata da wannan waka da na kira jarrabawar Mudassir Kasi. Jarrabawa ga ta ana taimaka muna nema mu kasa cinyewa mun canja shugaba ya canje amma mu kuma mun kasa canjawa. Tabbas babu kuɗi eh tabbas kuɗaɗe ba su zagawa me yasa tambaye ni in shaida ma an ɗauki shekaru a ƙasar nan kashi saba'in na kuɗaɗen da ke zagawa na haramun ne. da bai kai naira hamsin ba shi yake bada biliyan hamsin burgu in ya sa biro ya ɗebo sai ya sauko ya raba ma beraye sun je ramin su sun yi ta da na sha tururuwai daga rasu ɗiba shi yasa ba za ka gane satar ba sai ka tambaye masu cin halali masu nema da gomen su don Allah me ya dame su har da kokawa. Jarrabawa ga ta ana taimaka. su masu yin doka ku ji tsoron Allah mulkin ku ku sani mun zaɓe ku ne fa ba don ku shiga daula ku more ba sai dan ku je ku kare hakkin mu a dan ba ku alawas na hakkin ku inda matsala da dawo mazabarka ka nemi shawarar al'ummarka in ka gaza mu tura canjin ka ɓangaren zartarwa dukkan ku bangaren dokoki dukkanku bangaren shari'a dukkanku aikinku abin ayaba ne in kun dan Allah ya shaida in kun yi sarranku a duniya a kusa ni dai ba za mu yafe ba za mu haɗu da ku a gaban Allah nan da dokar ku ba za ta yi aiki ba da kyau ku haye sai kuma ba za ku haye ba muna yi muku addu'ar alkhairi Allah sa ku gama lafiya ba wai ku yi domin ku burge ba mu samu mafita ba sai mun canja kan mu tilas ne sai mun rage yawan bukatar mu sai mun bar ha'intar al'ummar mu sai mun bar ɓoye haƙƙin al'umma da mu azurta kayan mu sai mun sa ƙasar ma zuciya sai mun shirya gyaran halin mu canji ba zai yi da buhari kaɗai ba mu ma sai mun dafa mai in mun ga shawara mu faɗa mai in mun ga mugaye mu shaida mai masu almunda hana mu tona su daɗi zai zo bayan wuya amma ba rana ɗaya ba kamar da muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Dr. Sharif Almuhajir da kuma Waziri su Za mu tattauna da su akan wannan batu na mm, shirya fina-finai da da mm. gwamnatin tarayyar Najeriya ta so samarwa a Kano bisa shawarar wani ɗan majalisar dokoki ko? Kwarai da gaske. To, ka magana da su malam Usman. Mm. Na san kana kahin ka zo nan yawa mal iyawa Usman to. <laughs> Eh. Kahin ka zo nan na san kana haraka fina-finan nan sosai kana ma shirya fina-finai. Mm, ita ce harka ta biyu da na sani bayan aikin jarida. Duk lokacin da kaje ana suka ana cewa kun gurɓata eh, mm. tarbiyya kun lalata 'ya'ya kun yi me kake ji a zuciyarka ne? Ina jin daɗi saboda in ba da sukar ba wallahi ba za a gyara ba kuma lokacin da nake buga mujallata mutane da yawa a cikin 'yan fim da in suna jina yanzu sun san mun sha sa'in sa da su a kan cewa ga abubuwa irin ina tsokaci da ake a kan fim to in muka rubuta to kan inda ake shan bamban da ni kenan domin mutane kake wa abin nan kuma abin da suke so shi ya kamata ka musu tunda ba ya saba ma addinin su bane da al'adar su akwai al'adu da yawa da ba za ka dauka ba amma akwai masu kyau kuma da dole ka bi ka yi abin da ya kamata su wannan sukar ita ce za ta sasi amma ban goyi bayan soke eh, shirin wanganan alƙaryar fina-finai ah, ba. Tsaya tsaya tsaya ma saurare <laughs> ku gyara zama ga munan da dawowa da bakin mu kuma za ku ji ta bakin mu duka akan wannan batu. Yawwa to, Dr. Sharif, salamu alaikum. Salamu wa rahmatullah, Alama Halima ya haƙuri. Alhamdulillah, ina wuni. Lafiya kalau ya aiki. Aiki lafiya lau yawa. Masha Allah. Yawa yawa Mala Haruna Muhammad Godo ku taimake ni kan bata mu Wali. Godo Wali yawa yawa ko in ce eh. waziri dan daso. Eh. Yawwa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To Usman. Barkan ku da warhaka. Bismillah. Yawwa. Tambaya. Malam waziri na gajiya. Eh madalla eh, sannunku dai. Ah, kuna jin mu kuwa sosai? yauwa eh, muna magana akan shirya farfajiyar shirya fina-finan hausa ne maganar alkaryar da aka so a yi wadda za a dinga shirya fina-finai shin menene ka sani akan wannan magana tukun eh, da farko na san cewa a kudi a kudancin kasar nan a su a sinafa wani waje da aka ke da na cikin shi da tasirin shi da shi a tattalin arzikin kasa so wannan ya tun da yau ba a yi a baya a cikin abubakar kwaɗanta mana wannan lokacin mulkin obasanjo sannan sai a wannan lokacin ba a samu an yi ba sai wannan karan shi girma shugaban kasa janar muhammadu buhari kuma ga tasirin don haka yi tunanin cewa wannan ne lokaci kamata kuma a yi mana wannan saboda gudunmawar da muke barwa a cikin tattalin Eh to amma kafin mika ka ga Halima za ka ga cewa yawancin mutane suna ta suka harkar fina-finai saboda maganar gaskiya kai ka sani ni na sani wanda suke harkar nan ko kuma masu sauraron sun sani akwai kurakurai da yawa da ake wanda ake son a gyara su amma kila kamar ya zama masu shirya fina-finan suna da kunnen kashi ba sa gyarawa su kuma masu kallon su ma kunnen kashi wurin sai sun siya sun kalla ya kake ganin wannan abin zai tasiri ko hana shi ko rashin shi. a haka ba idan za ka yi ba barin baka misali da kungiyar boko haramun lokacin da ta tashi wani bangare ta ɗauka a ciki sai ta sai a cikin da shi kuma rumus karatu da yadda kuma za yi ba ba kukan da yi da ke ba. yana ba saboda fim ɗin hausa ne kaɗai zaka nuna ka tafi da iyalanka da kaskanka ba tare da ka ji ba. Mm. Ko kuna kuma larabawa idan kana gani za ka rinka suna wani abu kai a tunanin kan ba ba iri mm, Yawwa. To sai dai layin ka yana layin ka eh, eh, eh, ba ma jin ka da kyau yawwa bari. Ah, dakta kana jin mu? yawwa ji to dakta me fahimtar ka da wannan batu kuma me zaka ce a kai da farko dai kafin in ce komai ina so in bayyana saboda mutanenmu suna iya fahimtar mutum ba daidai ba mhm. fim ɗin hausa da kuma duk wani fim da ake a najeriya ni ba mai sha'awarsa ba ne ba mai ra'ayinsa ba ne. sai dai kuma magana ta wannan gari da ake so a yi wanda ake son a koyar da masana'antar masana'antar fina-finai da kuma sauransu shin ita wannan masana'ar fim ɗin hausa take yi ko kuma shin tana da wasu abubuwa ne a kai gaskiya ban fahimci zahirin wannan masana'antar ba sai da na karanta rubutun wani dan uwa aboki malam yasir malam gwale a wajen shi na gane cewa ita wannan masana'anta masana'anta ce ta gwamnati wadda za a yi kamar yadda gwamnati take yin yankari take yin wajajen shakatawa kamar ubudu na shakatawa wajen shakatawa cross rivers da sauransu za a yi shi ne saboda harka ta studio baki daya ba harkar fina-finai ba ballantana ma a killace shi da fina-finan hausa shi fina-finan hausan nan tabbas akwai matsala ta tarbiyya da lalata tarbiyya da suke yi shi yasa ma mutane da yawa nagari suke kyamatar fina-finan nasu to amma idan har ya zamto yin wannan fim ɗin wannan fim gidan fim village da ake cewa ba ya doshi fina-finan hausa ba ne kaɗai mm. misali kamar yadda malaman mu suke wa'azi a ce za a je a tace shi a wajen a fito da shi a sanar da a isar da shi ga mutane yadda za a yi faifan misali a ce mu'asasatu imamul bukhari ke ta wallafa faifan kuma an je an mishi an saka mishi dokar da a jikin faifan yadda ba za a iya masa kofi an tabbatar da din ɗinsa yadda za a yada shi kamar yadda ake yada sauran fina-finai ba a iya kofi ɗinsu idan ana son a yi wani abin da ya shafi tallace-tallace na gidajen rediyo da sauransu za a zo a yi a inganta a inganta sauti da sauransu sai ga kamar yadda zai kyautu a ce mun kalli abin daga fuskarsa zahiri sannan mu ce yana da kyau ko ba shi da kyau kamar gaggawa ce idan muka ɗauki mataki na gaggawa ba tare da mun tantance menene shi wannan wannan alƙaryar fim ɗin ne za a yi ta ba saboda ita ma gwamnati bata gaya mana zahiri ba sannan kuma mutanenmu da al'ummar mu sun ɗauki abin cikin gaggawa sai suka ɗauke shi suka saka shi a hasken fim ɗin hausa kaɗai mm. wanda kuma yana gani kamar ba haka ba ne. Mm. yawa waɗanda ke biye da mu a facebook wani sadiq mijin yawa ya ce fim village masiwa ce allah ya raba mu da ita Fatima Baba hmm. mai dugu ta ce, "Oke, sai yanzu na duba da kyau, ashe maganar gidan shaidanci ne, hmm, banda ni." Sai shanuna hmm. Abdullahi ya ce, "Film Village abu ne mai kyau sosai, zai sama ma mutane aikin yi, sai dai 'yan fim su gyara yadda suke yin fim." To, me za ka ce a kai? Wannan magana ta ƙarshe ita ce, wannan abin da yake faruwa shine shi 'yan fim su yan fim wa'annan yan fim din ya kamata mu gane cewa ba yanda za mu da su sun riga sun shigo cikinmu mu kuma dama namu ne so ba zai yiwu ka yaƙi sana'ar ba saboda mutane sun riga sun zama sun ɗauki abin suna ta suna ta sun kasa denawa. Mm. To yakon ka basu su shiga su shiga ɗakin su shirya abin da suka ga dama su zo su yaɗa wa iyalanka. Gara idan kana da hanyar da za ka yi ka saka musu tarnaki ka killace ayyukansu wannan shi ne nake ganin shi ake gabatarwa a sauran kasashen duniya ba. Mhm. yawa bari mu ji ta bakin waziri eh. waziri dan dasa kana jin mu ina jin yawa ka ji abin da dakta ya ce yawa me zaka ce game da abin da dakta ya ce san abin da al'umma gaba ɗaya suka ɗauke mu sun ɗauki tarbiyyar iyalansu ne gaba ɗaya sun ɗora a hannun mu ne yancin. Ko ba haka ba? Hello? A ah, hmm. muna jin ka mun ai bayani kake muna jin ka ne mun yi shiru. Hmm. Sun tattara gaba ɗaya tarbiyyar su sun dora a hannun yan tim suna tunanin yan tim su za su ba wa su tarbiyya bayan kuma sun guje wa abin da ya zama mana hakkin su ne na su sa 'ya'yansu da iyalansu a makarantu. Shi yasa a kullum. Hello? muna eh, jin ka muna jin ka ci gaba da bayani yawa eh. dan haka kullum sun tunanin su eh, kullum kawai suka ne na mu muna bata al'umma muna muna bata tarbiyya muna gashi mun dai eh. kullum korafi kala kala wanda a zahirin gaskiya eh malam waziri wani abu da ya faru a sallah bana a Maiduguri ya ma bani mamaki kuna ji na mm. muna jin ka ci gaba akwai wani akwai wani fim da aka yi salma wanda akwai yarinyar da ta saka hijabi da da farin class da wani mai kusan bana a sallan sakai na duniya ne kusan dukkan 'yan mata sun koyi wannan wannan sa hijabi da sai hello muna jin ka muna ji muna ji mm. yawa kusan san haka ne ya mm. mutane za su ringa dura idan cin nan bene ne illarsa da na yau malam wazir tambaya idan idan suka ga kuskure idan suka ga kuskure sai a gaya mana mu gyara ba wai a koma a ringa a ringa ne yawa malam waziri dakta ya ce zai maka tambaya to bismillah ina malam waziri me ya hana me ya hana tunda kun san fim din Salma yana da da tarbiyya yana koyar da tufafi za ku tsallake ku ɗauko 'ya'yan Hausawa waɗanda aka musu tarbiyar addini ko dan suna son kuɗi ko dan suna son wani aiki za ku dinga saka su suna saka tufafi wanda bai inganta ba wanda ba ku son iyalanku su saka ku kuma kuna har yanzu gashi kun bata sana'a taku har gwamnati ta kawo abu wanda ah. kimanin kuɗi ya kai dala biliyan hudu har mutane suna suna gujewa da a ce kun inganta tarbiyya da haka bai faru me yasa kuke haka dakta bari kar ka ce na katse ka yanzu idan ka ce kana hmm. so ka ga kawo a arewacin Najeriya kuma kana so ka nuna ta hmm. ake yaya za ka yi dole ne sai ka nemi kaya irin wanda kawo suke saka a nan ka saka dan a nuna kana jina kana jina ina jinka ina jinka yawa so a irin wannan ne mu ba abin da muke faɗa ba wai abin da ka gani a fim haka yake ba abin da mutane ya kamata mutane su san tukunan menene fim din babban kalubalen mu da yanzu har yanzu mutane ba su san ma menene fim din ba sunan shi hmm. wasan kwaikwayo wani abu ne da ake kwaikwaya don mutum ya gani ya gyara hmm. ni da ka gani a fim gashi ka gani kuma an kashe yau kuma gani a wani fin kasar gandina wannan da ishe ka ka gane cewa abun nan fa ba wai gaskiya ba ne kar ka ga tufafin da na saka a ciki ka je kai tunanin kai ma za ka saka kowannan ba hmm. abin da muke so idan mutane sun ba wa 'ya'yansu tarbiyya na gari ba na jin cewa hmm. Hmm. tarbiyyar da suka bai wa 'ya'yansu za su tsallake sun Yawwa to yawwa ban katse mai ake ta ban katse muku hanzari ba malam waziri eh. ga tambaya eh. daga Abubakar Ahmad Roni. ya ce malam waziri mu kanmu bakin fim muke yi ba domin muna saya da kudadenmu sannan mu kai gidajenmu shin me yasa ba za a eh. fara samun gyara ba ta yadda ake shirya fina-finan ba mu ga gyara kuma a menene mu ga gyara kuma a kasa kahin a ƙasa yawa mm. kahin a fara magana film village mm. Mm. wato su gani a yawa fara ganin yawwa yara su san ba za a yawa eh me zaka ce me yawa me zaka ce game da wannan mutane kamar suna gaggawa ne ina so in ga muku cewa duk wanda kuka gani a industry a yanzu a industry ya koyi rake a sai kwanan nan ne fa Jonathan ya ba da kuɗi aka su suka tafi America mu muna daga cikin waɗanda aka tura mu muka je legas. muka je muka koyo wannan sana'ar sannan kuma yanzu ne muke ɗaukar hanyar gyara kuma ganin hoɓasan mu na ganin yadda za a yi mu gyara din shi yasa gwamnati ta ya kamata a gina mana wannan tun an fara ba mu mana. haka amma ina da tambaya ina da tambaya a nan san cewa tun mm. farko din bayan da za a ce za a yi amfani da irin wannan kafar sannan kuma a ce mutanen da sai su koya akan aikin ne me yasa ba a hada da mutanen da su suna da PhD a cikin wannan lamarin din ba suna da kwarewar kuma suna da fahimtar yadda yake yake amfana mutane sai kawai kowa duk wanda ya ah. tashi sai ce shi zai yi fin ah. sannan kuma daga karshe mu samu irin wannan illolin da yake ta faruwa gashi yanzu har lokaci yayi da za a sa kuɗi kuma an ce a'a idan ba manta ba bai jima ba a ah, ina jin aratai sun hira da da Ahmad Alkanawi yake cewa ana ana tantancewa ma ana an yi kamar kamar wani kungiyar faɗi inda ai muna yi ba wai kuma yi ba ne muna yi kuma maganar da nake miki a lokacin da aka je abin abin taron da aka yi na na na gina shifin gina shirin a nan ba yi dissolve na national escort na mofa shi ma duka hanya ne ai na gyara mm. mutane din muna gaggawa ne gaggawa muke yi muna so ne yanzu kawai mu ga suna yin kaza kaza kaza wanda akwai kaza guda wanda idan idan bayan da faransu suke suke kashe ni wajen investing din kudi ko ba haka ba hmm. sannan muna yi ne based on fa abin da mutane suke so ne yawa to yawa dakta ga wata tambaya da zan maka kai haƙuri fa saboda kamar da muka samu bayani kamar wasu malamai ne na addinin islama suka yi ta magana ko har shugaba muhammadu buhari ya soke wannan batu na yin wannan film village kamar yadda mm. muka ji malamai mm. ne ko dakta eh. to mun ga abubuwa da yawa sun yi ta faruwa lokacin da boko haram ke ta karkashe mutane malamai yan ɗaiɗaiku za a iya cewa wane da wane ne kawai suka yi to suka yi magana lokacin da aka yi ma ɗaliban Hassan Gwarzo abin da aka yi musu luwaɗi a je a mm. shiga ni dai ban ji ni dai ban ji wani malami ya hito ga kullun ana yi ma yara ƙanana yaɗe ban taɓa ji yawa akwai masu hitowa amma guda guda ko kuma yanzu inda kama an ce a kira malamai a ce ku zo ga kujerun zuwa aikin hajji ba wanda zai ce a soke me yasa sai wannan batu ne malamai suka mai da hankali a kai a kai So, wato abin da ke faruwa galibi mu al'ummar mu mun fi karkata wajen haramta abubuwa gaskiya. Galibi muna haramta abubuwa kafin mu san menene shi. Shi kan shi karatun boko in za ku tuna asali mutu iyayenmu haramta shi suka yi suka ce ba daidai ba ne. Daga baya sannan suka gano cewa babu makawa sai an yi shi. Wannan ya zo daidai da abin da ya kai ga aka haramta wannan cin bilet a fahimta ta. saboda ka'ida addinin musulunci shine galibi ana son ka san abin da za ka haramta kafin ka haramta shi ka ba da bayaninsa menene shi so amma ina gani anan inda malaman nan namu suka karkata saboda sun fassara abin da yan fim ne. su kuma yan fim ya kamata su ji tsoron Allah tsakani da Allah akan sana'a su sani cewa ba kuɗi kawai ake samu da harkar fim ba wannan shine abin da malaman da sun gane da sun yi kwamiti na tsakaninsu suka nemi gwamnati ta tura su kasashen musulmi na duniya saura wanda ake yin wannan irin wannan fim bila in kama hmm. daga kan saudiya da dukkan kasashen musulmi hmm. ya suka yi suka yi shi me yake a cikinsa kuma ya za su su karkata shi zuwa akalar shi zuwa ga abin da ya ce da tsarin hmm. addinin musulunci abin da nake gani ya dace kenan so malamai da suka haramta fahimta su ce amma dai ina tunani kamar har yanzu a cikinsu babu wanda ya kawo mana bayanin me ya fahimta da fim bilan ballantana ya tabbatar da haramcinsa. Mm. To ni ah, ina son tambayi waziri dan so. Eh. Yawa kai eh. kana cikin harkan nan. Ah, barin maka mm. wai keke da keke. Tambaya ke son mm. maka babbar matsalar da 'yan fim suna kuka da ita. mutanen gari suna kuka da ita wanda ina tabbatar ma yana daga cikin abin da ya sa kaga aiki na ya karkata akan aikin jarida a matsayin aiki sana'a ta fiye da harkar fim a lokacin baya nan eh. matsalar shugabanci jagoranci ba babba ba yaro duk wanda ya fara aiki ko kuma ya fara fina-finansa ya fara samun kuɗi ya fara hawa manyan motoci ya sai gida mai kyau sai ga cewa wancan da yake sama kamar irin su kasim yara da suka wuce su dan wanzan su waye sai ga ai ba kowa bane su shi kuma shine shugaba me ba wannan ba babban matsala bace da kake ga ita ta kawo muku kila karshe ta ta farraka wannan harkar aka zo ga shi za a yi abin da za a amfana amma karshe za a ga cewa ai ba ma ku da shugabanci hmm. ce ka san babban matsalar da muke magana na shugabanci shine lokacin da aka ce waɗanda suke suke harkan cikin gaba ɗaya ba su je sun karanta ta ba ko ba haka ba mm. ai kamar yadda na gaya maka a baya cewa yanzu ne muke zuwa muke karatu muke sanin ke sa mm. idan za ka ɗauki fina da aka yi yanzu mm. da wanda aka yi baya za ka ga akwai bambanci sannan matsalar shugabanci kuma matsala ne wanda ina je mun fara tattaunawa tun kwanakin baya wani lokaci da muka kamar wata ɗaya aka kwanci sani mu'azu mun haɗu mutum aiki muka muka fara tattaunawa. Mm. Insha Allah abin da ya shafi shugabanci ina ga mun yawa eh, lokaci lokaci ya fara lokaci ya fara daga mana hannu amma akwai akwai wani abu da na lura da shi Usman da mm. Malam Waziri lokaci ya fara daga mana hannu dakta ina kallon daɗin eh. kowa wanda Arewa 24 suke yi. Mm. daɗin mm. kowa tun na harko mm. ina kallo har kashi na 79 eh. sai na ga yadda ake za ka ga akwai kiristoci akwai musulmi a ciki mm. amma za ka ga abubu sai a nuna al'adu Mm. na kiristoci masu kyau mm. sai a nuna kuma na musulmi wasu abubuwa ne marasa kamar wanda ya hada da shirka da zuwa boka ana shirka mm. ana duka ana amma su zaka ga addu'o'i da abin da za a yi zaka ga miji da mata ana shawara ana soyayya da abin da za a je pasto yayi addu'a misa yan arewa ba za su yi kaga da sai a nuna ana tashi tahajjudi ayi addu'a ayi abubuwa da masu kyau na musulunci ya kamata a ce yawa sai su gyara yawa to ma ya kacin shirin namu kenan muna godiya da sharif da waziri dan so ku huta lahiya sai ranar litinin idan allah ya kai mu.